Domin kallon wannan shiri ku saukar da manhajar Kallo 247. kun saurari wakar if i champion sannan kuma zan je waka ta ta ƙarshe mai suna yanzu na gane amma a matsayina na kwazararre gaskiya dai kafin dai na je kan waka ta ƙarshe wanda kuke jira mai suna yanzu na gane ina so in ƙara tunasar da ku cewa kuna tare da haske247.com sannan kuma za ku iya sauke manhajar haske247 domin ku je ku binciko ina wannan kwazararren yake ne za ku sami bayani da yawa a kaina da kuma sauran shirye-shirye nasu da kuma abubuwa kala-kala sannan kuma a gaskiyar magana yadda lokaci ya ja idan na kama wannan waka ta ƙarshe ba zan samu damar da zan ce muku wani abu ba amma duk wanda yake so ya samu wani ƙarin bayani dangane da ni zai iya biyo ni ta kafafen sadarwa na irin su facebook twitter instagram a facebook zaka same ni a prince ak5 sannan kuma a instagram zaka same ni a am prince a ma'ana an ka sa am sai ka yi undercut sai prince sai another undercut sai a sannan kuma duk da dai an rufe mana twitter amma dai shi ma dai yadda ka sa a instagram haka ne username dina a twitter in case ko nan gaba allah zai bada dama su sake dawo da mu wannan tsari saboda haka yanzu za mu tafi kan waka ta gaba mai taken yanzu na gane yanzu na gane bilitin ba zai bada farin ɗa ba yanzu na gane katifa ba zai ɓara gyaɗa ba yanzu na gane albasa ba ta ɗauki halin ruwa ba yanzu na gane dan kuka bai kyauta wa uwa ba yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane duk shayi ne duk shayi ne duk shayi ne harkar duk shayi ne shayi ne duk shayi ne haka muka fara na ce haka muka dane muna fama na ce haka suka ce wai za mu kife mun gane duk hira ce dan mu nan a USA wow muna bolin da su Lil Wayne wow bari ku ji gaskiyar magana duk shayi ne ai ba ni kaɗai ke shayin ba masoya ma ba a bar su ba zaka ji ta ce wallahi kai nake so ba kudin ka bayyace wai kece sarauniya kyau i'm taking you out to abroad all over the world love you more than life itself make you no vex zana siya miki benz fashi na dole sai da ke ba zan rayu ba in dai babu ke kan ki na bar na nafisa da sadau daga gaban da tiwa da ke dike na so a ce na haɗu da ke kafin ne auren fari mu yi da ke da na baki zumar kauna nuna miki ina ji da ke mata masu sanya high heels wannan typical shiny? Wait, na so na kira amma ba bukati wannan typical shayi ne ina wajen wani kayan ka saka mata masu when you make up wannan kwal shayi ne yanzu na gane bilitin ba zai ba da farin da ba yanzu na gane katifa ba zai fara gyaɗa ba yanzu na gane albasa ba ta ɗauki halin ruwa ba yanzu na gane ɗan kuka bai kyauta wa uwa ba yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane duk shayi ne şaire duk şaire Harkar duk şaire duk şaire duk şaire Education is the key to success Way no sweet if you no sweat Bed is free So no wai police is a friend it makes sense the gas Faɗi gaskiya masa ke does ba wanda zai car, ke kawo bari ka ji gaskiyar magana duk shayi ne Why youth are lazy kuma why? leaders of tomorrow rijistar free and steady and 50k per month wayo <clears throat> in na ci zaɓe tabbas zan samar da wutar lantarki <clears throat> kowa yana da yanci <clears throat> sannan batin hanci wai one dollar to one naira zan mai da mai 45 naira ruwa zai samu a kowane yanki an ci zaɓe duka an daina dayar ƙuri'u duk shayi ne one man one vote duk shayi ne kadri dama duk shayi ne jam'iyyun ma duk shayi ne kai campaign siyasar ma ai efcc namban nctc duk shayi bet free sms ma free data ma duk kai ni ma